yan uwa masu kallo da sauraron mu mune muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wannan tasha ta mu mai albarka tashar gidan talabijin ta Hausa bakwai tauraruwar al'umma wacce take yada shirye-shiryenta akan harsuna guda biyu ma'ana Hausa da harshen Filatanci. wacce take ƙasar Kamaru wacce take yada shirye-shiryenta a duk faɗin duniya cikin hukuncin Allah. Yau za mu tattauna da babban baƙonmu wadda Allah ya zaɓe shi ya zamanto wani jigo a cikin tafiyar gwamnatin jihar Kano a ƙarƙashin mai girma Injiniya Abba Kabir Yusuf. Wannan bawan Allah shi ne mai girma Abba na Abba kamar yadda aka san shi ko kuma in ce Abba Al-Mustapha. wanda shi ne aka baiwa hukumar tace fina-finai da ɗaba'i da sauran wasu al'amura da suka shafi dukkan abin da ya shafi fina-finai da kuma sauran wasu abubuwa a jihar Kano. Mai girma gidan talabijin na Hausa Bakwai ya ne ka sallama irin ta addinin musulunci, salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu. To wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatu. To za mu ɗan so mu ji taƙaitaccen tarihinka duk da yake dama kai ba baƙo ne don mutanen Afirka ko in ce duniya duk wani bawa da yake kallon fina-finai irin na Hausa da harshen Hausa to na yi imani ya san wane ne Abba al-mustafa amma sai dai kaɗan ba bamu a takaice. domin waɗanda suka fara kallo kwanan nan suke kallon waye Abba su ƙara gane shi to assalamu alaikum warahmatullah sunana Abba al-mustafa wanda ake wa lakabi da Abba na Abba. An haife ni a cikin garin Kano, unguwar Warure, na tashi na yi makarantar firamare ta, na yi sakandare a Kano, na yi jami'a, digiri na, na kuma yi masters ɗina duk a garin Kano, a jami'ar Bayero da ke wannan gari mai albarka. na tsinci kaina a cikin harkar fim tun shekara ta dubu biyu da biyu wanda kuma yanzu nake shugabantar hukuma ta tace fina-finai da ɗab'i ta jihar Kano wadda mai girma zaɓaɓɓe kuma gwamnan jihar Kano Injiniya Abba Kabir wanda ake wa laƙabi da Abba gida-gida ni kuma na sa masa suna Abba Gyarau ya ya naɗa ni in zo in shugabanci ta kanta wannan hukuma sannan kuma jarumi ne na masana'antar fina-finan Hausa ta Kannywood wannan shi ne takaitacce. Alhamdulillah masu kallo da sauraron mu kai ba bako ne kamar yadda na faɗa ka taɓa tsintar kanka cikin irin wata babbar kujera irin wannan kujerar ba. Wane irin farin ciki Abba al-Mustapha ya samu ranar da aka ce an ba shi wannan kujera zai jagoranci duk wani mutum da yake harkar fim a faɗin Afirka ko in ce a Najeriya domin fim ɗin Kano ko na Najeriya in dai a Hausa ne shine yake yaɗa duniya ta ko'ina. Wani irin farin ciki ka samu ranar da <laughs> aka baka wannan kujera? Eh to alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ah, aka ce Bahaushe ya ce labarin zuciya a tambayi fuska. Duk wanda ya sani. ya kuma mu'amalance ni musamman a cikin kafofin sada zumunta na zai tabbatar cewa ina cikin yanayi na farin ciki da murna kuma ba ni kaɗai ba duk wani masoya na da ci masoya na ci gaban al'umma jihar Kano da masoya ci gaban sana'an nan tamu ta harkar fim to amma abin da mutane ba su sani ba shine a ita wannan hukuma da aka bani ba iya fim bace, ce aka ce tace fina-finai da ɗabi'i kaga rubutu waƙa duk wani abu da kunne zai iya ji ko a rubuta shi ko kuma ido ya gani an rubuta da sauransu kamar wannan hukumar tana da ruwa da tsaki da shi wannan hmm. aiki ne ja a gabanmu gaskiya to amma ina yi wa mai girma gwamna godiya da ya dubo ni a cikin miliyoyin mutane ba don na isa ba ba don na fi su ba ba don na fi su ilimi ba ba don na fi su komai ba a'a ya duba cikin basira da Allah ya bashi ga cewar zan iya bada gudummawa wannan kaɗai yayi min daɗi wannan kaɗai ya isa a yaba maka ce yau kana hidimta hidimtawa ka kuma da fatan alheri da nake ta samu gurin masoya da 'yan uwa ah, ban taɓa tunanin cewar wannan kujerar yi wa al'umma daɗi ba kamar yadda na gani to wannan abun kuma sai ya ƙara min ƙaimi na cewar in Allah ya yadda zamu mu ga duk yadda za mu yi mu ga cewar mun fita kunyar al'ummar jihar Kano mun fita kunyar duniya baki ɗaya ma. Alhamdulillahi a wannan kujera da aka baka tana cike da ƙalubale cikin mutanen da ka san su suka san ka suka san halayyar ka san su wasu an zauna lafiya wasu kuma an taɓa yin wasu abubuwa tunda dama an zauna dole sai an samu saɓani dukkansu kuma suna ƙarƙashin ka yanzu shin wane irin shiri kake da shi don gyara na musamman irin wanda ba a taɓa yin irinsa ba lokutan da aka riƙe wannan abin baya yadda mutane za su riƙa kallon fina-finai uwa da ɗa ƴa da uwa ba tare da sun ga wani gurɓataccen abu ba to alhamdulillah duk abin da ka sa Allah a gaba Allah zai iya maka shi wannan hukuma na haɗu da jajirtattun ma'aikata ma tuni ma mun fara aiki hmm. don ka zo ka same ni cikin aiki hmm. kuma at least ka ga irin ɗan jiran da kai saboda hmm. ayyuka da ake ta yi da sauransu to alhamdulillah ni ba wani abu zan ce na mika lamari na ga Allah Allah ya dubi zuciyata Allah ya san abin da ke cikin zuciyata kuma ni ba ni da wani abu wani gilli na wani bari sai na rama abin da aka wani ko wani a cikin zuciyata duk babu wannan Ni siyasa ta kowa ya sani, siyasa ce nake yi ba tare da gafa ba. Kuma ni advocate ne, mai yaɗa wannan abun ne na a yi siyasa ba tare da cin mutunci ba ko gaba. Duk wanda ya san ni, ka, ga bai taɓa ganin cewar yau ina samun problem ko kuma wani abu da abokaina ko ƴan abokan ta ko ƴan uwa ko mutanen gari ba. a wannan guri doka ce ta kafa shi. Kuma wanda dokan nan ta kafa a kansu duk masu hankali ne to ina ganin in dai har ka san doka to a bi ta mana tun yaushe muke kuma ka duba a gani har muka ka'i yanzu har har muka zo aka bamu shugabancin wannan inda muna da record na rigima ko kuma yawan taka doka ko kuma a nuna ka isa ba na jin wannan kujerar za ta iya samuwa duba da gwamna idan zai bada ita ma zai ga ah, you controversial controversial ne kai dole a mai da kai gefe yaya ba wanda da san zai iya to kawai a ce ma ka cancanta an tabbatar cewar yes wannan ah, is out of trouble to abin shine ah, Allah zai iya mana kuma ina ganin wanda duk zamu balka masu hankali ne kuma za a ga suna ta murna dube yadda aka zo aka rako ni office jiya ah, dubban dubatar jama'a da kuma masoya da abokan sana'a wanda ma za ka ga gaba ɗaya ma yawanci a taron nan da yawa akwai wanda ba ba jam'iyya ɗaya muka yi ba lokacin da ake yin matakala ake yin Eh, kafin zaɓe za ka ga cewar mu akwai bambanci kuma akwai adawa tsakaninmu a a siyasance amma kana ganin su ne suka zo saboda a kawo ci gaba ma'ana dai sun ajiye siyasa gefe sun ɗauki harkar ku ta fim da kuka san ma'amalar ku ta hmm. juna ita suka haɗa suka kulla alaƙa eh, to dama ai abin haka yake na faɗa na sha faɗa wa 'yan jarida na ce mu fa uwa ɗaya uba ɗaya muke can kawai abinci muke zuwa nema mu in ka kalle mu ai mutane ne da zaka biya su tallata ka to ba wani abu bane you know duk mun san kanmu kuma babu wani abu da zai zamo wannan da ya zama izina wannan kadai na ɗanin nan da aka yi da kuma irin mutanen da suka nuna murna aka rako ne ya zama izina ga kowa ya gane cewar wa ɗaya uba ɗaya muke kuma babu wani bambancin siyasa ko rigingimu a tsakanin mu kawai idan aiki ya zo a yi aiki idan ma menene dai amma dai na san dai duk fatan alheri da ake yi an tabbatar cewa insha Allah insha Allah insha Allah za mu kai gagaci yanzu kuna uwa ɗaya uba ɗaya kai da kanka ka faɗa ma'ana ku dukanku kowa hmm. ya san kowa tsintsiya maɗaurin ku ɗaya hmm. kana ganin wannan alaƙar ba za ta hana ka kai aiki irin yadda ake so idan wani ya taka wannan hukumar saboda yadda ake karya doka ai wasu abubuwa da doka ta hana su eh eh ai ciwo abin da na faɗa kenan na ce ita doka ni ma bata banni ba kai ma bata baka ba ai ita doka shine ni kuma expectation ina ko kuma yadda yadda nake kallo dukkan mu masu hankali ne idan da an samu problem to yanzu ga ɗan cikin gida an ɗauko an saka ta a cikin wannan hukuma domin ta kare ita ba wannan hukuma kare mutuncin mu take yi ba tozarta mutuncin mu take ba to me yasa ba za mu bi doka ba ni ban ga wani abin tashin hankali ba abu dokar abu dokar idan baka ga yau ana cewa wai ana faɗa na ɗan hukuma ina ganin kamar doka ce ba zo an ba ko kuma wani gilli wancan mutumin ya saka a ransa to ni babu gillin na ce na cire babu komai ni a cikina amma da Allah abu doka abu doka abu doka don haka idan fa mutum bai bi doka ba aka hukunta shi ko kaza ba fa ni na hukunta shi ba dokar da ta ajiye ni ta kafa gidan ta kafa sana'ar take kare mutuncin sana'ar ita ce fa ta hukunta shi ba ni ba so abin da nake ta so kenan mutane da abokan sana'a a gane da duk wanda yake da ruwa da tsaki da wannan gidan a fi doka a zauna lafiya jama'a masu kallo da sauraron mu kuna kallon mu muna tattaunawa da abba almustafa mustapha wadda aka biyo hukumar tace fina-finai da ɗaba'i ta jihar kano wadda aka ɗora masa gagarumin aiki cikin mutane da suke yan uwa, abokai kuma abokan sana'a waɗanda yake tare da su yau da kullum bacci tare komai tare dole wata ran akwai abubuwan da zai zo sai ya yi wa wani daɗi kuma wani ba zai masa daɗi ba Abba Almustapha ya za a yi da mutane da suke da taurin kai wajen waƙa, cin zagin zarafin mutane, zage-zage wannan hukuma ta ita ce ya kamata ta duba irin wannan abubuwa aikinta ne Wanne mataki aka shirya don ɗaukar irin wannan abu? Eh, ai na farfaɗa a baya, yanzu ma zan ƙara faɗa. Ni ba zan taɓa ah, ganin cewar an ci mutuncin wani ko wata kawai saboda kana waƙa ko kuma kana fim ko kuma dai wani abu dai da zai zabo da cewar da cin mutunci ga kowaye Ina ganin cewar ba zan, ba zan, ba zan relenting ba dole sai sai doka ta bi ta kan mutum waye wannan na faɗa na gargaɗai cewar da Allah duk wani cin mutunci ya ajiye shi gefe don har zan iya siyasa tsakanina da wanda baya baya baya jam'iyyar mu zauna lafiya me yasa kai ba za ka zauna lafiya da su ba wani babba ka taba ganin ya fito media yana zagin dan uwansa abokin siyasar sabon manyan da muke yi wa ban ga wani dalili da yasa zaka ci mutuncin wani saboda siyasa ba idan kuma kai ina gaya maka cewar wallahi sai doka ta hau kan mutum kowane ne kowane ne a wannan kam nayi ina da tsauraran matakai wanda ba zan yadda ba wannan hukuma ba za ta yadda da cin mutuncin wani ko ka taɓa darajar wani ko wata a cikin waƙa ko kuma wani abu da muke da alaƙa da shi da wannan hukuma ba wani shiri za ku yi wajen akwai yaran da suke zuwa kan hanya su tara 'yan mata su rika ɗaukar abubuwa na batsa ringa sakawa a cikin media wanda duk ya shafi cikin irin ayyukan ku hmm. wani irin shiri za ka yi don dakile irin waɗannan abubuwan al'umma da yawa a samu sauƙi wajen babba zai iya shiga kowanne irin media ya ga abin da yake da buƙatar ya gani ba in ya ga wani abu ya sauka don an gurɓata abin ba. Ito, eh ai akwai tsari akwai kuma doka da take nuna wannan. To za mu yi amfani da duk iya ƙarfinmu na doka ganin cewar a jihar Kano ba za a dinga samun wannan innar rijijin da za ka je kai shooting hakan nan ba a baka permit ba permit ya zama maka dole sai hukuma ta sani ba don komai ba kawai saboda at least ta ma baka kariya eh da ka baka kariya kuma ta baka support ta kuma yi guiding ɗinka akan duk wasu abubuwa da za ka yi shooting ka je kai shooting ba a hana ka ba amma bi ka'ida kawai zo a duba a ga wani irin shooting ka yi ina da ina za ka je in ya so in ma akwai inda ya kamata mu mu taɓa alli da su domin ka samu sauƙi wajen samun damar yin shuti a wannan gurin za mu yi maka amma abu wannan ina rududin zamanin ya wuce zamanin ya wuce idan za ka shigo harkar fim ka tabbatar cewa ka shirya za ka kare mutuncin kanka za ka kare mutuncin addininka da kuma wani yaran mu gaba ɗaya so don haka babu wannan is not business as usual ba za mu bari ba hukuma za ta sanya ido za ta sanya ƙafar wando ɗaya da duk wanda ya ce zai taka mata doka kuma za ta ba haɗin kai ga duk wanda ya rungumi dokarta. A baya gwamnatin da ta wuce an samu takon saƙa tsakanin 'yan wa'ancan fati da wa'annan fati a jam'iyya daban-daban a cikin ku 'yan fim ɗin wanda in baka wancan jam'iyyar zaka iya yin abu a taka ka amma in kana cikin wancan jam'iyyar a ɗauke ka kamar ba kai ba shin wanne irin shiri kai don daƙile irin wannan abin da zaka kawo gyara yadda gaba in wani su ma suka zo za su ce irin gyaran da aka yi yanzu ya fi na baya wadda ba za a samu bambance-bambance don kana wancan jam'iyya ko don kana wannan ba. Eh to ni ka ga wancan tun wancan lokacin duk bai hana ni ba shekara ta nawa ina yin ina yin jam'iyyu wanda ba daidai suke da ra'ayin kowa ba a cikin film industry a Kannywood amma me yasa ba a samu problem ba ni fa in har kana da kyakkyawan mu'amala ni ban ga dalilin da za a ce siyasa za ta zama maka matsala ga wani ba ba yadda za ka yi wa mutum idan dama ta zo ta same shi kuma yana da wani abu a cikin zuciyarsa na cewa yana so ya takura wani ba yadda za ka yi wannan dama ce ta zama masa amma at least ga dama nan yanzu ta zo kan ɗan cikin masana'antar wanda gaba ɗaya rayuwarsa tunda ya san kansa a cikin masana'antar yake to at least ni so nake in zama wa mutane inspiration role model da za su dinga kalla suna ganin cewar bara mu kwaikwayi yadda yake mu'amalarsa wannan shine abu amma ba za ka takura ka iya kai jaki in ji bahaushe har zuwa rafi amma ko doki amma ba za ka iya takura masa ya sha wannan ruwan ba amma abin shine ka iya mu'amala ka gyara mu'amalarka ba da wanda ban yi mu'amala ba babu kuma ka san cewar an yi zafin adawa a irin siyasar da aka yi me yasa ban samu problem da abokan sana'ata ba kai ma me yasa ba za ka iya haka ba ni shine kawai abin da nake so kana ganin irin zafin adawa da irin takale-takalen da ake ai mawaka su ne suka fi yin wasu abubuwa kana ganin babu wanda zai iya zuwa ya cika ido ya yi wani abu a ɗauke kai a kyale shi saboda ganin cewar ya girma ya tumbatsa cikin sabgar da yake ah, babu shi babu shi ita doka ai uwar kowa ce babu shi na faɗa na ƙara faɗa in har fa zaka ci mutuncin mutum in har zaka ci mutuncin mutum a cikin waƙa ko wata hanya wadda take da da alaƙa da wannan hukuma ba fa za mu bar ka ba ba za mu bar mutum ba gaskiya yanzu kai dan cikin gida ne a wannan harka akwai wani kira da kai kuka tattauna da sauran mawaƙa da sauran wasu artist da za su iya baka gudunmawa wajen ku zo mu tafi tare dan kar wani ya laifin ma da za a hukunta shi irin wanda aka yi baya ma'ana an ja layi daga kan irin abin da aka yi baya dan kar wani ya gani ya kawo mana saɓani tsakanin ni da shi tunda duk muna gida ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Eh to ai duk wannan cikin aiki yake ai. Duk cikin aiki yake kuma ba zan iya fitowa in ce na gana da wane da wane da wane da wane a bari aiki nake yi ai. Kuma yanzu ma dai a cikin ofis muke kaga aikin ake yi kuma ni kaɗai na san irin irin tsare-tsaren da muke yi da kuma yadda duk za mu bibbi domin mu ga cewar kawai an zauna lafiya ni fa maslaha ce nake so kawai maslaha da Allah mu bi doka mu inganta business ɗinmu mu inganta sana'armu ni ina faɗa on sabbatical nake idan na gama cikin 'yan masana'antar Kannywood zan koma abin da na shuka shi zan girba to shi yasa nake so in shirka alheri mu gina ta inda ƙannenmu da 'ya'yanmu za su shigo su bada tasu gudunmawar cikin mutunci cikin daraja cikin aminci ba kawai inna rididi ba ba kawai a yi mana wasu irin kallo kallon cewar wanda da wani da wani suna gurɓata tarbiyya a'a mu fito mu nuna mutane wannan tunanin da ake da kallon da ake mana ba haka bane a'a at least mu gyara kanmu mu yi wa kanmu shimfiɗa a rayuwa na cewar rayuwar a gama ta lafiya so wasu abubuwa ne wanda Allah ne ya sa abincin mu a fim yake amma ni da gadi in ka duba in ka ga irin tunani na da da yadda nake a makaranta ake tsokana ta za ga kwata kwata babu wani abu na fim har na shiga fim ban kalli fim guda ɗaya ko biyu ba fim ɗin Hausa guda biyu dai ban kalla ba to me yasa baka kalla fim kuma kana cikin sa kullun kana yi a ina gaya maka har na zo na shiga ai akwai destiny na zo ne an yi a matsayin cewar zan yi producing an ce na ga wane da wane da wane sun yi an ce idan kai producing in dai kana da labari mai kyau yayi kyau za ka iya lokacin muna ɗan yarintan mu muna jami'a za ka har ka samu riba da za ka sayi mota kai meye kai meye kai meye so shine abin da ya fara kawo ni kuma sai gashi acto bai zo ba da ba a samu aktan nan ba bacin an yi alkawari da shi mun jira an yi shedulin komai da komai an kama hotel din da za a yi an kama dandali an yi komai kowa ya zo baya nan ba option duk wanda ka kira a lokacin is busy kowa ba sa gari jaruman sai ya zamo cewar ana ta cewa daraktan sai ya ga cewar ai ina da ɗan kamanni da kuma yadda zan iya yi a madadin wancan me yasa ba zan yi ba role din ma ya fi son sabo so akai akai akai da ni har mahaifiyata ta ce da ni kai da suke sauran kafi su ne ka je kai mana asara ake ta ta yi ka je kai mana tunda sun ce Allah ya sa albarka da albarkan nan ina ganin ta yanzu to shi yasa nake nuna wa mutane da dama cewa duk abin da za ka yi ka nema albarkar iyaye ka nema albarkar iyaye ka gama da su lafiya da sauraron mu kuna kallon wannan tasha ta mu ta gidan talabijin na Hausa bakwai muna tattaunawa da Abba Al-Mustafa Abba na Abba wanda aka bashi hukumar tace fina-finai da ɗaba'i ta jihar Kano mai girma Abba Al-Mustafa kai ɗan jihar Kano ne wadda duk wani abu da ya samu Kano na alkhairi kana ciki ba ma fata duk wani abu akasin haka da ya samu Kano kana ciki mafi yawancin masu fina-finan nan baƙi ne ba 'yan Kano ba ne wasu daga cikinsu Kano ta zame musu gida wasu kuma sai zai su fita su zo su koma domin da yawa mutane ana raɗe-raɗin da 'yan Kano ne ba za su yi irin wasu abubuwa na zub da kimar masana'antar da zub da kimar mutuncin waɗanda suke cikin masana'antar ba kai yanzu ka shiga kana cikin ta kuma babu abin da baka sani ba a ciki kana da jan aiki da zaka ɗauki gyara tun daga ƙasa ka kai shi har sama ba duba idon wancan babba ne ya taɓa taimaka ta a harkar kaza shi ya jawo ni shi ya min kaza shi ya min riga kana ganin akwai waɗanda suke daga cikin shugabanni ne wataƙila ma su suke taimake ka da wasu abubuwa idan gyara ya biyo ta kansa kana ganin babu wani abu da zai iya kawo wata 'yar miskila don a samu a gyara a gudu tare su ma farin ciki suke gyara ya zo yi. duk wanda ya kwana ya wuni a cikin film industry a yanzu a cikin Kannywood farin ciki yake yi gyara ya zo duk wanda ka kaga baya farin ciki ƙarya yake to gyaran ne baya so kuma kuma da izinin Allah duk sai mun fitar da irinsu amma duk wanda yake son a gyara ni cewa ne fa a gyara saboda mun san abin da ke damun mu so muke jin daɗi kuma suna jin daɗin cewar gyaran ya zo gyaran ya zo to tunda ake min wannan kallon na cewa gyaran ya zo za mu gyara tabbas amma shi ne nake ta ba da shawara da kuma nasiya cewar mu bi doka mu bi doka mu bi doka sai a zauna lafiya kuma ba na jin ni dai akwai akwai wani a cikin film industry a yanzu wanda ido na yake respecting wanda baya son a gyara um, harkokin nan namu abba kafin ka zo wannan kujerar akwai waɗanda suka zo ta da yawa su ma da shirin gyara suka zo da niyyar gyara sun yi alkawari za a yi gyara hmm. waɗanda aka yi alkawari za a yi gyaran da su suna cikin fim suna cikin harkar fina-finai su ne kuma suka fito suka karya dokokin aka yi ta yin abin da aka yi din har aka kawo zuwa yanzu Hmm, shi ne ni kuma yanzu na ce Allah ya zama gata na Allah ya bani wannan zuciyar da na zo da ita ubangiji Allah ya rika min ita ya zama cewar har in bar kujerar nan lafiya akan gyaran take yanzu dai al'ummar jihar Kano da na Afirka gaba ɗaya da duniya suna nan sun zuba ido akan Abba Al-Mustafa shine dan cikin wannan masana'antar shi ya san matsalolinta shi ya san irin damomi da suke ciki da irin abubuwan da yake addabar masu kallon fina-finai da masu jin waƙa mutane su sa ido kenan za ka kawo gyara da an daina jin irin wayannan abubuwa da sauransu insha Allah insha Allah insha Allah ba za mu yabi kanmu ba ba wanda yake 100% perfect ba amma dai in ka saka lamarin ka ga Allah Allah ubangiji zai ba mu dama kuma Allah ubangiji zai ba mu ƙwarin gwiwa da za mu yi duk wani abu da ya tabbatar cewar za mu ɗora Kannywood da sauran duka masu fikira da fasaha harkokinsu yake kai kan gwadabe mai kyau. Zama masu kallon mu muna tattaunawa da Abba Al-Mustapha wadda aka san shi da Abba na Abba wadda aka ba shi hukumar tace fina-finai ta jihar Kano da Ɗabari. A mai girma Abba a cikin minti ɗaya wanne ne saƙon da zaka isarwa da al'ummar jihar Kano wanda da yawa ɗumbin mutane sun taya ka farin ciki sun zuba ido su ga menene abin da wannan kujera da ka karɓa za ta aiwatar akan gyara don kowa ya san gudda yake so a gyara din wani irin albishir za ka yi musu da kuma godiya da za ka yi wa sauran al'umma da suka goyi bayan ka akan to alhamdulillah alhamdulillah na gode wa Allah kuma na gode wa mai girma gwamnan Kano injiniya Abubakar Yusuf na gode wa jagoran mu na ɗari ga kwankwasiya Dr. Rabi Musa Kwankwaso ina godiya ga duk wanda yake cikin jam'iyya NNPP daga shugabanni zuwa mabiya na gode wa al'ummar jihar Kano na gode wa masoyana na gode wa kowa kowa da ke cikin faɗin duniyan nan da yake da yaƙini ya taya ni murna yake da yaƙinin ina da zuciyar da zan kawo gyara a wannan masana'antar tamu mai albarka babbar godiya ga ita kanta masana'anta da abokan aiki ta Kannywood da suka nuna wa duniya cewar tabbas Abba jajirtaccen mutum ne mutumin da ya kamata ya iya yin wannan leadership ɗin ne ina yawa kowa godiya kuma a ci gaba da yi mana addu'a kuma sannan abu ɗaya nake so shawara da Allah duk inda muka yi daidai a yaba mana duk inda muka yi rashin daidai ko muka yi kuskure a tunasar da mu a ba mu shawarwari kofa a buɗe take so ku ba mu shawarwarin yadda za a gyara aikin nan da muke dan ku muke yi Allah ubangiji ya zama gatan mu daga ƙarshe sai godiya Jama'a masu kallo da sauraron mu nan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa ta mu da Abba Al-Mustapha Abba na Abba wadda aka danka masa hukumar tace fina-finai ta jihar Kano da Daba'i. Masu kallon mu akan wannan tasha mu ni da na shirya wannan shiri na gabatar Mustapha Yusuf da abokin aiki na Sha'aban Usman nake cewa mu kasance cikin amincin Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh